أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da matakan da mutum zai iya ɗauka domin magance riya cikin wannan darasin ma za mu ƙarasa dangane da wannan maudu'in inda za mu yi bayanin sashen al'amura wanda suka shahe fahimtar abubuwan da za su iya su shiga a cikin aikin mutum ya zamanto sun ɓata shi da kuma hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya magance waɗannan al'amura ɗin da fatan allah subhanahu ta'ala zai amfane mu a cikin abin da za mu ambata wani lokaci yana da kyau zamanto mun bambance tsakanin al'amura al'amari na farko wanda yake da matuƙar muhimmanci zamanto mun bambance tsakaninsa shine dangane da abin da ya shahariya da kuma suma wannan kalmomi ne guda biyu na larabci watan riya yana nihin mutum ya zamanto ya yi aiki don mutane su gani ko don su ji wata mutane suna gani kuma suna jin shi a lokaci guda zai aikata wannan aiki ɗin don su gani kuma don su ji wannan shine abin da ake ce mariya amma shi sum'a yana nufin kenan mutum yi aiki amma niyyar shi cikin wannan aikin saboda daga baya ya zamanto mutane sun gano cewa shine su ji cewa shi shine aikata wannan abin sai zamanto ya samu yabonsu ya samu yabawansu kuma ya zamanto a ƙarshe ya samu abin hannunsu da kuma abin da yake hankoro na samun izza ko kuma samun taimako ko abin da ya kama da haka. kenan wannan shine bambanci tsakaninsu mutum inda ya riya ne to mutum yana aikata shi ne kai tsaye yanzu ne mutum yake yin shi mutane suna gani don su yaba ko yanzu ne yake aikata wannan abin don mutane su ji su yaba amma sum'a mutum zai yi shi ne daga baya ya zo ya gaya mutane ko kuma ya zamanto daga baya mutane sun samu labari kan wannan abin sai ya zamanto sun yaba shi wannan kenan yi ne saboda samun sum'a mutum saboda sunan shi ya ɗaukaka mutane su ji shi ya zamanto ya samu yabansu to wannan yana da kyau zamanto mun bambance tsakaninsu amma idan mun duba dangane da natijan aikinsu natijan waɗannan ayyuka guda biyu watan dariya da sum'a su babu wani dafe ilahi a cikinsa abin da ya ingiza mai riya ya yi riya ba ba Allah subhanahu wa ba ne watan ba don Allah subhanahu wataala ta'ala ya yi ba hakanan mai neman sum'a shi ma abin da ya ingiza shi ya aikata aiki saboda sum'a ba Allah subhanahu wata'ala ne wato ba ba ne saboda Allah subhanahu wata'ala kenan yi ne saboda wasu hadaf wanda sun saba ma yardan Allah subhanahu wata'ala yana da wasu hadafofi na duniya yana neman yaban mutane yana neman daraja a wurin mutane yana neman ɗaukaka a wurin mutane yana neman izza a wurin mutane wannan dun ba su da fa'ida amma idan ya kasance mutum ya yi aikin sani saboda Allah tun harko sai zamanto daga baya mutane suka ji kuma suka yaba kuma wannan yabon ya iso zuwa gare shi ya ji daɗi wannan bai saba ma bai bata aikinsa ba kuma inda muka gani cikin hadisai wanda suka gabata wannan bai saba ma bai bata aikinsa ba kuma bai saba ma ikhlasi ba kuma bai kasance riya ba kenan asalin abin da ake bukata ya zamanto aikinka lokacin da kake yin sa akwai Allah subhanahu wata'ala a cikin aikinka kana yi ne saboda Allah ka tsarkake niyyanka saboda Allah subhanahu wata'ala kawai baka hada shi da kowa ba saboda shi ne kawai kai shikenan aikinka ya kasance tsarkakakken aiki tsantsan aiki tataccen aiki saboda Allah subhanahu wata'ala amma idan ya kasance kayi ne saboda mutane su gani ko don su shi su yaba maka to shi shikenan kayi ne don su kuma ladanka yana wurin su in ka samu kenan lazumi zamanto mutum ya kiyaye waɗannan al'amura sanin su yana taimaka mutum ya zamanto ya magance riya rashin sanin su kuma yana sa mutum ya to ya afka a cikin kuskure ya to ya afka a cikinsu sai zamanto ya fada a cikin tarkon riya wanda zai bata aikinsa gaba daya ya zamanto ya sababa masa asara na duniya da na lahira saboda kenan wani lokaci mutum zai iya aikata wani aiki aikin kwarai ne ya aikata shi asirce tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ba mai ganin shi sai Allah sai mala'ikunsa amma daga baya sai ya zo ya gaya mutane misali ya ce ai na yi aiki kaza to yin haka shi ma bai kasance ba riya in da harko ya yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala amma da yana tauye ladan mutane yana karanta ladan mutane in bai hankali ba sannu sannu in ya zamanto ya haɗi so biyu so uku to shi kenan in ya haɗi so guda ladan shi yana tauye ne in ya kara haɗi to sannu sannu kenan ladan yana tahiya ƙasa sai zamanto a ƙarshe ba lada kenan ya yi ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba a ƙarshe saboda ya ta gaya ma mutane amma wani lokaci mutum zai aikata aiki kuma ba tare da mutane sun gani ba ko sun ji amma sai ya zo ya gaya musu menene hadafin shi cikin gaya mutane wannan aikin da ya yi yana son ya kwaɗaita musu wannan aikin shi ma wannan baya da matsala a mahangan malaman fiƙo ba su gani yana bata aiki kuma bai shiga cikin riya ko ka zo ka yi aiki ka kyautata ibada don mutane su gani su yi koyi da kai wannan shi ma bai shiga cikin riya ba wannan abu ne mai kyau ana son ya zamanto mutane sun kasance abin koyi a cikin ayyuka na alkhairi mutum da ya sunanta sunna mai kyau to yana da ladanta yana da ladan wanda ya aikata ta hakanan mutum da ya sunanta mummunan sunna yana da zunubinta yana da zunubin wanda ya aikata ta kamar da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a nan wurin za mu iya ganin akwai bayanai na malaman fiko. wanda suka yi wanda yana da kyau zamanto mun fahimci waɗannan bayanan da kyau kuma mun yi tadabburi a cikin su kuma mun lura da su a cikin ayyukanmu na yau da kullum a cikin ibadodinmu saboda fahimtar su yana mana maganin riya kuma yana iya kare mu daga fadawa a cikin sharri da kuma haɗari na riya inda suka yi bayani cewa wani aiki ne mutum zai yi zamanto riye ya shiga cikin shi kuma kakane riye yake iya shiga cikin aiki in mutum ya fahimci wannan kuma ya kare kanshi da gare shi to shi kenan sai zamantu ya yi maganin riya akalla malamai sun ambaci wajen sura guda goma dangane da abin da ya shafi aikin mutum da kakan da riya zai iya shiga cikin shi da abin da suka yi itibari riya ne ko ba riya ba ne misali muna ganin sura ta harko wadda malaman fiƙo suka yi bayani dangane da kaifiyan kutsawan riya a cikin aikin mutum shin irin wannan kutsawan yana bata aiki ko bai bata aiki shine bayan da suke yace misali ya zamanto mutum ya yi aiki ne tun harko da niyyan ya zamanto mutane sun ganshi. dama tun harko ba yi bane saboda Allah subhanahu wata'ala kawai yi ne saboda mutane su gan shi da wannan niyyar ya shiga cikin ibada to irin wannan sura na aiki qat'an ya kasance batil ko mubtil ga ainihin watan ibada ya kasance batacce lokaci guda kuma yana bata ibada kenan duk mutumin da ya shiga a cikin ibada tun harko da niyyarsa kan cewa ya yi ne don mutane su gan shi ko don mutane su ji shi kuma don su yaba to shi kenan sawa'an mutane sun yaba ko ba su yaba ba shi kenan aikinsa ya ɓaci wannan ibadan batil ne a mahanga na malamai na fiko hakanan sura na biyu ya kasance ya shiga a cikin ibada da wani hadafi da hadafin Allah subhanahu ta'ala ya shiga cikin ibada ne saboda Allah subhanahu ta'ala. amma kuma lokaci guda kuma ya shiga ne cikin ibadan saboda riya watan ya gwama yi saboda Allah subhanahu ta'ala da kuma don mutane su gani kuma don su shi wannan shi ma ya kasance yana ɓata aiki kuma aikin da aka yi da wannan niyya aiki ne wanda yake ɓatacce saboda hadisai sun gabata cikin darussan da suka gabata akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayani cikin hadisi kudusi akan cewa shi ne yayyen wanda za a haɗa shi da shi a aiki duk wanda ya aikata wani aiki na alkhairi ya haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani shi to Allah ta'ala ce shi ya wadatu daga barin wannan aiki saboda kenan don ka gama yi saboda Allah kuma da yi saboda mutane su gani ko don su ji ibadanka ya ɓaci hakanan akwai sura ta uku shi ma wanda za ka iya samu juzi'i ne na ibadan mutum wani wani yanki ne na cikin ibadan mutum zai kasance akwai riya a cikinsa sauran kun babu riya a cikinsu kamar yanzu alal misali in muka ɗauki sallah mun san cewa sallah a a ce mana tana da juzi'i juzi'i tana da yanke-yanke akwai rukunai akwai wajibai ko mustahabbai da sauransu da ladubba da sauransu to wani lokaci mutum zai kasance ya je ya aikata riya a cikin wani rukuni ko a cikin wani wajibi ko a cikin wani mustahabbi cikin ibadan shi cikin sallan shi to shi ɗin ma malamai sun nuna cewa wannan yana bata ibada ko da ko akwai majal na istidrakin wannan wannan juz'in al misali zamanto mutum yana cikin ruku'i sai zamanto ya yi ruku'i ne don mutane su ce wane ya iya ruku'i wane yana kyautata ruku'i to shi shikenan yana cikin halin ruku'in kuma yana neman yanzu ya canza wannan niyya din ya maida shi niyya saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin halin ruku'i kenan akwai mahallin istidrak kamin ya dago daga ainihin watan ruku'in kenan malaman fiko sun nuna ko da ya yi wannan ma daman tun harko ya riga ya yi riya to shi kenan kawai ko da ko cikin wani yanki ne na ibadan shi ibadan ya riga ya kasance ya lalace baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala halin shi kamar halin mutum da zai kasance ya yi riya a cikin muƙaddimat na sallah al misali kamar wanda ya kasance ya rasa arwalan shi yana cikin sallah sallan shawarwale to haka ne mutum idan ya aikata riya yana cikin sallah ko da a cikin wani juzu'i na sallah din ne sawa'in ya kasance rukuni ne ko wajibi ne ko mustahabbi ne sallan shi ya lalace bai kasance ba karbabbe kenan irin wannan halin wasu malamai na fiƙo suna cewa ihtiyati a nan wurin shine juz'in nan da ka riya a cikinsa wannan yanki na ibadan da kai riya a cikinsa za ka maida shi kamar yadda kake maida ajza'ul mansiya kamar yadda kake da wasu ajza na sallah wanda ka manci dole zamanto ka da wannan sannan kuma ihtiyati bitali ya zamanto ka mai da sallah gaba ɗaya bayan ka kammala to wannan kenan dangane da sura ta uku sai kuma sura ta hudu ita ma kamar ya zamanto mutum ya yi a cikin wani juzu'i kuma juzi'in ya kasance mustahabbi ne al misali kamar alkunut shi ma idan mutum ya yi wannan sallan shi ya ɓaci inda ya kasance saboda riya ne ya yi to shi kenan sallan shi ya ɓaci ke idan ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba ko da da yake mustahabbi ne tana haka cewa to ai mustahabbi kana ai ka bar shi a cikin sallah kuma bai bata sallan ka ba to amma duk da haka nan in ka aikata riya a cikin mustahabbi a cikin sallah to shikenan shi ma malaman Fiƙo sun ce yana sababa butlan bacewan sallan naka sai sura na biyar misali ya zamanto asalin aikin da kai kayi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ka tsarkake niyyanka lokacin da ka shiga cikin wannan ibada ɗin amma ka je ka yi shi wani wuri wanda yake kowa yana iya ganinka salloli ne ke misali na nafila na tatawwa'i sai ka ka yi shi misali masallaci inda kowa zai ganka ba tare da kana da niyya ba na cewa wannan abin kana yin shi ne saboda Allah subhanahu wataala dama abin da zai kai ka masallaci dama don a ganka ne kana kana nafila in za ka yi nafila ka zauna nafila ka zauna gidanka ka yi nafila kamar yadda ya zo cikin hadisai kan cewa an yi son ya zamanto mutum ya aikata wajibi a masallaci cikin jam'i hakan an yi son ya zamanto ya yi nafila a cikin gidansa domin ya haskaka gidansa kai ya bar gidansa a matsayin kabari kamar da zo cikin sashen hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ku bar dakunan ku kamar kabari kenan ku rika ambaton Allah ta'ala cikin dakunan ku ku rika zikirin Allah subhanahu ta'ala ku rika addu'o'i ku rika karatun alkur'ani ku rika na nafilfilu kinan abin da zai ingiza mutum ya zamanto ya ji ya yi ibada masallaci saboda kowa ya gan shi ne kenan ba ya yi ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala in dai ya aikata da wannan kasu da ɗin so shi kenan da wannan niyan ɗin to shi kenan ibadan sha lalace wannan kinan a takaice dangane da surorin da watan malamai suka yi bayan dangane da kaifiyan shigar riya a cikin ayyukan mutum su ambaci wajen suwar goma haka ma lokaci baya ba mu daman mu ambace duka amma a takaice wannan surorin guda biyar za mu iya ganin kamar kulasan wannan sauran surorin ne kenan lazimi ne ya zamanto mutum ya san su ya fahimce su domin ya zamanto ya kauce mariya kuma ya zamanto ya magance riya domin ya kasance ya ikhlasi a cikin ibadansa ta yadda ibadan zai kasance karɓi a wurin Allah subhanahu ta'ala da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu cikin wannan takaitattun bayanai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu nisantar riya masu kusanci ga masu aikata aiki saboda ikhlasi saboda shi kuma ya karɓa mana ayyukanmu ya ba mu sabati a kansu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin